الحمد والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أن يفو على نقو صفو الشيبيني ولا شيء الشيبيني صفر 1434 من كالندر الهجرية na da ya bai safo safo wuta na january go 2013 ya kalenda yin miladiya na insha Allah ta'ala katuna ya ji bayan littafin alaƙi da tulwafafiya da ya ci gaba ga wa ƙauluhu da ya gane ce latin ya gagan ya isa ya wa annabi isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni fika ni mutawaffika ga rayogo wa rafi'uka ilayya magawala magawala ba ni aya nana zanu ciye ji hujja duyi ya ci ga annabi isa jan jelani alali aqidan ahlus sunnati wal jamaa jamaa nabi salaji anjeliya amawa nabi annabi sade su ya cula da sama bal rafa'u Allah ilayhi gama na aqidan ahlus sunna da min alama ya alkiyami annabi sallallahu salamu ya ci shi e boga na na jo mai ce ga ya tafi kiyaye fasaran ayan nan an aga a kalimar mutawafi kan nan wajen ma'ana gani alwafatu lama na ya jali ibu ayan kuliyata wafaku malakul mauti lazi wakila bikum sun mai lara bikum turja'un malakul mauti ga agwara yi ya ce shi da su ce yi alwafatu mai ce la ilili Allah ya fasko? Shi na ko ha, wanda wallati lamta mutu fi manamiha nole Allah bai gwara yi za kakunan ga jiya jide nan ungan mai ke gora da kakunan ga jiki ka kakunan ga lile nan rayi nan tsola a n'a nan nga abe san to ce ke la rayu da yuri a shawa ne ga ilile e ke yi alwafat ne ta ci kalmar alwafatu larabcin wai ke la alqabudu alqabudu ezulayin ezulagun sun yakun lẹ́yìn la mai shi wata fasirin ayan na ngayi allahu wọn budu yin annabi isa jin sula da sama ko ma a gato ya ci annabi isa lalili sula da sama ya le wucin ko ma a gaga a kasadim wata asiri don mana an da ladaci buru an da ladaci zuma mana inni hakiki ya yi yawa yawa na biyu ka inni hakika mi ce ci uka ilayya ni ga wala gube ba mi ni ga wala gube ba mi ganci zuku aku no ga be shi na sannan mu tawfika in ci ga rayuwa go sai ga ji gani wannan ko yanayi mahallin shahidi a cikin aya na biya bona rafu ya na biyu salo sama ma na sha ce ci sama ya bona ilawa je fa dan yake wa al'ici ne ya zo nan bal rafa'ahu Allah ilayhi annabi Isa alayhi salam ce nuna lula gulobu ce ce ga ilayhi ya sadul kalimu tayyib e bayan ce ce ga kalima wange gulo wal amalu salihu su kirki mai yarfa'u wala de latu e bayan ce ce ilayhi ya sadu al kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu al kalimu tayyib ngai ila ilaha illallah ngai la ilaha illallah wale gan la ilaha illallah nan ngai yana zai musulmin musulunci wannan kulu la ilaha illallah tuflihu ya ga gan la ilaha illallah ya gaji rabu la ilaha illallah Allah ma mafari min ya arkanul islam bo ibn anabi ga gabuniya ni islam ala khamsin a musulunci ta ce gutsun ma mafari shahadatan la ilaha illallah la ilaha wuna nan. nga yi kalimatun tayyiba qaraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi sama ce sai ki la misaliya kalima wangibi cewa ga cibin sai cibin wangina bi yudakin kimbo. wala yuji mada sanwari ma'ana la ilaha illallah un ya gbayan ta wanda ya fi kirki na malaya Allah ne. produce zai zace lona su kuma tuci ya gulo sama ya tuci da demo wale gan la ilaha illallah nga ki ya hablullahi wa tasmu bi hablillah jami'an wala tafarraqu la ilaha illallah nga ki ya na ya tuci kirki ya bana nabi sa sallam ya bana sai Allah tana ga manja bil hasanati an ga ya tu kirki na falahu khairun min hawa dina ja al khairi guna wa hum min faza'in yawma idhin aminun zan naji magaji aminci daga firgita ya fuya al kiyami shawa le ga al faza'u firgita al kiyami ga wa aminci ro lo da aminci al kiyami rawa sun ke rawa sun la ilaha illallah غير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا إله إلا الله غاي yana lukin gatsun wazo fa'al kiyami na ibu hadisin albitaka to wanda hadisin kai ya hadisin a hadisin da gaza nuna ci abe fa'al kiyami da tun da ke don gura sasa ko kanu zaman ce to a fiye fiye ga mm, wa ga wuyi nan nare ce a ga waje tun gurin da ci da yi nan nan ma jin zanin ca a ta labi ta ka ka din da ci biye na abu ne la ilaha illallah ko waligan la ilaha illallah a ji zagaci wa kabaro nga yusabitullahu alladhina amanu da qawli thabit wala ya jawanjo joya nga mai marrabuka ne la ilaha illallah nga yin mafari na atun fuci shi benin la wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah Nawa le ko ani ibudullah ga illallah wa shtani bu tagut jikiyo la ilaha nga baladiya ne bi na chadawa bi morality na ajiya ne bi na chadawa bi na siyasa na ajiya ne bi na chadawa bi biya gwamnati na anibin don da yana wata dawa na eje buta su ci buge mai gala duro dora su ci mace mu wani ne fada yi da ya Allah wani wa jiki ne wa kile ya ni wani da ya Allah wani kake yi fitara na Allah wajen? halitta ta tubo na fitarar Allah illace fatara na sa'alaiha la bujila mai halkila to kishi ci su ne la ilaha illallah ya Allah wai kalimatu hakki لا ذلك بأن الله والحق وأن ما دون من دونه لا إله إلا الله وكي حبل الله لا إله إلا الله وكي العروة الوثقى وليكم لا إله إلا الله وكي كلمة الله لا إله إلا الله وكي الكلمة الطيبة وقالوا الشروق على الفروق يا زيد المدخلي ɓe faslu teya suna kici la ilaha illallah wayo kici arkanu la ilaha illallah mal ibrahim kibe kiyan la ilaha good la ilaha nafiyu illallah ci isbatu so isbatu kawai ndi tauhidiya nafiyu kawai ma wanda kiyayen wundi tauhidiya gama lau gani a lusunnati wal jama'a shi aqida abu eh, lallan bari balance la jamu di bain al khawfi war raja amma la jamu di tsakani boye sahabi ani fasalan da ya zami a nabi shi amma ke la jamu di tsakani al isbatu gangan bi annafi ko la ji ganewa a mai ce la jemu ji tsakani al'imanu billahi bi alkufuru bi tabuti ɓargo la ji ganewa alisun ganci masu gun a mai ce la jemu ji tsakani alhubbu fillahi wal bugudu fillahi ní wọ́n ní yẹn ji ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ṣe lójú kí o ẹ̀ low balance ẹ̀ eh, zàmọ́gẹ̀ ńlọ́wọ́ sun ní mo ti gá ya dé àbílẹ̀ ń gá ka ke min ahlus sunna ji eh, jijje mu tsakani al ilmu bi al amali na ilimi da yafi an ka lokacin da jin ga sun je jijje mu je mu ban good ki lo yema faru tsakaniyan na fiye da yi su ba fi good alayyala Allah ne na fiye da yi su ba fi na kadi kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma wa iz qalu li inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min duni la ilaha ilaha kafarna bikum bi wa bada bainana bainakum la da'at wal baghda abadan wa la ilaha illa allah hatta tu'minu billahi wa la illa allah ke min al sunnah ila jamu di tsakani al ilmu wal amali ela ilimi wa mai ela tulo ela ilimi wa ebo shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil sai ci jiri kade da wajibu ta da gaskiya sai Allah malaika ya majiri ma zai ji make je ilimi na make jiri da ya ku kini na gaskiya ne wannan ne al ilmu al amal gaskiya masu gun ta'muruna an-nasa bil watan wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun ye ji da foro do tuguri ko ya melaci mai kanta da ke da hankali anan no le ko mai limiwa abun wo latun lobi so ga ji rayuwa wa maje ilimiya wace jibuta su kuma jahilci wa ga ji ga ji tawo ga na ginin wa maga ke shi shi wace ma je ilimi wacce can je ilimi daga na mai je ilimi ani na ma je ani na ma lokacin je ilimi a wa ga ajin magduba ne ga su kwaji fushi da ina so ka ne su ga gwai buru su ko na wa ga da safiyan adalu na bwa wa ga da safiyan magduba ne yin bwa na wa daga da na safiyan da na ce cani majiya nan ga malafin dundu ye ba duwa kan laga ihdina siratal mustaqim sai ci wi bai koyin goro siratan ladina an amta alaihim ya kwaye zai ji wa nima jiyana garin magdubi alaihim ne zai ji ce ta ji fushi bai na zai ce ta ji fushi bai yahud wala dalin zan da zai ji zai ji yagi ne zai ji zagin nasara Wani walihin alusun da shi ila jamu ji tsakanin mahabbatu alilbiti kiran da mahabbatu as-sahaba sai dai bai ya sahaba ibn sayyid lakin daga da kadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi fakad yatadaw amma yake je boyayya sahabi ya zani ji ya nabi sallallahu a wasallam ibn sayyid ta ga yake zani a nabi shogan li yuzi ba an kumu rijis alal bait wa tahirukum ka tahira asne bi ga alal ji ko sahabi ji nabi ya yi masu e ji dai da mai ji mai ci bici amma bici ce sahabi ji da to bici cin yake ba yin wani so in ke so abeji da zai ji biya wani aji tukan guru na shi kan alkhairi na shi ya alhasa na tulma ya maga ne jiki in ga su shan wuce shi shi yana amma ji masu a mai ji gulu na boye zai din doro mini hagu da zai ji gani ku so wa ne ne malu shaida ba da wa ne ga alkalin mutai ga yi ga gatiwa kalima na nan ya alkalima ibi na nan nan, ga ila ila Allah wani wanda shirutu ji alilimu wani ya wal wani wal wani was wani siliku hiya wal wani mahabba da alkufur da bi don gani bi annutqi ya zane ga kutura nan shi ma'ana zane ga shi wuce daga wani ko ga ga mu bi la ya Allah wa cikan la ya Allah wa ciya hukuncin musunci wa jikiya nan wa da ka ciwa amma kala ga yi diginin Wa nuwa ya gina wa kan agayu wa ya gina wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah man shaida an la ilaha illallah khalisan min qalbi ko sadiqan min qalbi ko mustaqinan min qalbi ko man ahabba lillah ko wa ata lillah wa mana'a lillah ko kada istakmala walatul iman sowa ne ga neje za gudi tabbatarwa ya za maga ya ji nabe sun in naji ga alwala ya Allah ya za ya ne zuga junu ma ne naji ga yi ta gaza wa zulu su duce ne zulu jikiyo ya zulu kiya biyu ya shirku ko sihiri ko alirado an ayatin lahi ko na ala amalu salu fo bai sun kirkin lugu da ba ce ce sama wa lega aya na bani wala wala falalla yan kalimatu tayyiba uku waya na je mu wace lawu gan ya zai ga kalma kawai wa lokacin ga mallan ta alamul labi allazina amanu wa amilu sariya zai ya imani a cikin lokacin kirki na da gode zai ga wani imani ji a lokacin kirki an go ne ga imani wa ta tulo mun gane ko ya hamanu sai ce ya hamana ibn li sarhan kara wuce koyani fir'auna ko fir'auna ya ga sai ce sai ce laga firawun firawun daga ya amana yawa amana ibn ne sauran tukar hauci kuwa ne la'alli ablugul asab ya bon wuduji ya koyi koji ya sama koji asabar samawa ce koji ya sama fatali layi layi musa ya ba min shiyanci sa kwaya ne musa le wai ni la zunnu ka zuba ya bani mele ne ga ga musa ga mana wanzu a sha annabi musa alayhi salam wa ga firawun daga to ya ci mun da sama ashi

ko ya mi cewa yaya yin tu na ta sama wani an ya sifa fabi kuma tarda yan wula ki yun fiu yaye ma ki yun lu ki yun lu fiu dan fai za ta mur ci mulu jalaku da amfanin tu man fi sama ya kashe ya aminci yaya ya ce ci na da sama wani an yursila alaikum hasiba yan ci yan da ci duya daga duke daga sama ya zaba fasa talamu ne ya duk ire kai fa nazir ke gargajiye ga nanayi nan bi ma'ana ga wale man fi sama ya zane da sama wani wale fi babun nan ba ne kima lau kasar yan alawai lau irin da ta shiga siru fil ardi ya dazan miji dani yake ba ma'ana siru fil ardi ma'ana siru alal ardi ya dazan ta ciyan kimbo wala usalliban lakum fi jizu'i an-nakhli fi ba'u fi fasara ala ko ayyuna shaddu azaban wa baka Wa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allahu kaga tuna jani ta san ba shi bikin yina fi fitati ayyamin ba ku fugu tsayon summa tawa ala al-arshi wuce ajibe da ta ci al-arsho ya alamu ma ya yaliju fil ardi Allah ji ilimi ne ga dani yakin bonan wa ma ya khruju min ya ma ji ilimi ne ciya daga kin bonan wa ma yanzilu min sana ma ke ji ilimi ne ci daga sama wannan wa ma ya ruju fiya ma ke ji ilimi ne gulo sama nan ko wa ma kun aina ma kuntum Allah ma kamarin bi da nan tun ne ga nan wallahu bima ta'maluna basir itna mai lokacin Allah subhanahu wataala ji Allah subhanahu wataala wani cimle lauliye ba ne ga aya ne Allah raga ji sama da fiye ba gusu a hannun doji sama bari Allah sama wani Allah ci maji ne na saya Allah ta cin ba ne ga al'iftiwawu ya al'ulu ko kuma ke la fasara yan as-su'ud ibu ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu al-amalu salihu yarfa'u amma a biya ga ga fassara yan al-istiwa wa istawla ko al-istila'u na sai wrong na sulwa ke istawla ba ne je istawla nan kalikani a ga na ganin wai jiun da ni ni mai jikiyar mi mai jin wani kakun daga nawa gbogbo gami na wacce ga na tsugo wabe mi arimi haji kiwa mi ba wace ji mulki ya fulana wato gaskiya if kaula za ka za ala fula to an doci dabo na jiya jiya lara shi jiya su ya ci a to wuce mun gaji yi da su ci gaji ganin a kati ubo na da su yi mini number two kaga balare da je da wato ne ga istawa fasaru kan ulani zaki ibn la o da litafi ya fita ga wa ibn la rabi mai bi mai lugaji a ga ba istawa ya kai ga istawla a a number 3 baiti ne ji hujja ga istawa ga istawla na baiti wucin zai yi beto larabci na rekon duniya je da duniya sabit na biyu istawa bi shirin alal iraki min gairi saifin audamin mai iraki istawa bi shirin alal iraki a ga bishiru wani da wani mulki a cikin yin iraki min gairi saifin mai da bi koya audamin mai iraki ko a maje gaya baiti na na na jiya na na jiya na baiti na nlwa

ife majalisun yin ba hadisun wucin ya hadisun ya amma ne labinin ko ya fiye wuta yawa eh? hadisun wucin jiki a nan sun ta zuwa eh, alaktolu na firani eh, na dami da ya ga ya alaktolu da ya ganin wani da ya ci alkalamun da fiye nan ya ga jikin wala ya ci alkalamun da fiye innal kalama na fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fuadi qalila al-aqlu nasrani ko ibn ya ce ga wai zan ta ya kulu qala al-aqlu قبحا لمن لمن ya القرآن ورآه وإذا na يقول nasarani الأقتلنا Ya النصراني ma ya يلج في arbi. Allah da ilimi na ga dakin bu nan kije ga dakin bu in zo ci shi kimbo wani gadon shakun kimbo wani gadon kili kimbo wani gadon kashin wa ma ya kurujin mini haka yana je tiya gini kimbo ne yana je yina ni kimbo tiyo da kimbo tiyo gold kimbo tiyo kimbo tiyo kaza kaza kimbo tiyo ko wa ma yanzu rumina sama bai na je ci daga sama wani waya ci daga sama alkurano ci daga sama malaki ci daga sama ili ci daga sama raje ci daga sama ko ne ji ga ci aka ne wa ma ya ruju fiya be ne ke gulo sama ne kije gulo sama ilayhi yasadul kalimu tayyibu wala amalu salihu ruba le kalimu an ji wa gulo gulo sama ya so yaci kirki ya gulo sama ya so ci mala'ika je gulo sama ya bayan so salu alud to ruhu ilayhi wa ma'akum aina ma kuntum ma famba da yin bandun da ne ga dana wale da ko ma'akum babun na bi ilmihi wa san'ihi wa basarihi Allah fada da yin bi ilimi bi wuyi bi bayani wallahi bima ta'maluna basir Allahu majje ya Allahu mai lene jine ngole before wa ma'akum ngan ya alamu ma yalji fil ardi wa ma ya hurji min ha wa ma ya zuli minas samayi wa ma ya ruji fi ha akwai wa huwa wallahu bi ma ta maluna basir ki wa ji ana daga abun nabu a shan ma'iyya ba abun wa ga ga yace bi san bihi wa basarihi wa ilmihi kun ji ga bi zati yi fi kulli makanya no ko ji a gama la al-imam malik ga al-istiwa wa malumu wal kayfu majhulu wal imanu bihi wajibu wasu alhanu bida wani wasu gan kaifa istawa tuji istiwa wajina imam malik da yake mai bidiya amma wani gagan ayin Allah na sai sunna ya bana na digin nan kuma ya daga uwa fi sama ya ci make yi sunna biyu ne ko ibn zanwati da ji su ulfani fahimta boji ko su mabetoniya boji nana imam bari ga wasu alu anu bi ta ne ga ni ga ainihin lamu wasu cin biribiri ne ko yi gane wu fa qawluhu da ya gano ga ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم sai yamma ba ya kuni min na juwa salasatin a da zai ja shi ta ce ba za shiga guza gutana illa huwa rabi uhum sai za ni cha wayi suci wala khamsatin illa huwa sadisuhu da gutsun ma ji sai ba za sai za gutsun sai za gutsun ai kan wayi suci wala adna min zalika amma je na ji zuma ya ga gana wala aksara ko na gana illa huwa ma'ahum aina ma kanu sai sai ga fama da bandun na gadana kuma na bi uhum bi ma amilu yawmal qiyamati sai ci ta ya labari ne lo ne koyan alqiyami inna allaha bi kulli shay'in alim lalla ki ka ce shi da ilimi yayin dondo wani ba ni ayen e ma iya kake yi na jin mai lauga tuye ci wa pamba da halitta shi ko da ilimi wuyi ya wuyi ya ni wuyi ko tuye ci ma wani tadbirin yan dondo amma wa ya zace da bandun dobi za a ci wuya a gacin haya ne wale ga wa inna Allah bi kulli shay'in alim ga wazo a shan ma'iya wa bi ilmihi wa sami wa basari ga warka sun la tahzan ga ji razana ma inna Allah ma'ana kika la kan gani da yin zinana annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Bakar da Aliyu sallallahu alaihi da Aliyu jira nan ko a shi da su shi babu nan bankoro na izi ya kuli li sahibihi ka kuna ne da ya ga sahabi gan latazan ya yi jira zana ma inna la ma'ana Allah fa ni bai yi nan gole nan nan ayan nan wai proof ya almaiya da to ta fa babi annabi amma fa babi inna bakari amma maiya ba mu maiya ya annasr wa ta'yidi maiya ne aya wa nasara ni ya to zuma ko wale tsaye lata zan yi nan lama na na digan ji masu kun dole ile ku lifai bi lata zan yi nan lama na na muke falalayen sai na bakar ba nan na ni da jijira na bai sai na bakar gani a jijira aya na je ma wake lawugan alkur'ano bai ne zanen sokoto ya ci ga sahabiya na ginin sahabi ga sunan sahabi ne cin na bakar ile ku lisahibi sai sahibi illa na baka wa kawuluhu da ya gari sai na ga inda ne ma'akuma ni ya kan magani biyu asma'u mewo wa ara mai biyu ale ga ayayin da ne ma'akuma asma'u wa ara ya ce yanzu yi goyo annabi musa gangani da annabi ne kafin na sai ci ta bayan shir'auna sai ce gaga inna ne ma'akuma kika ne a farfar da zagu ba ba ta alimu ta ne biya runa asma'u ne wa wa'ara mai lema ne ya fama biyan ma iyaye annasur wata ayyid da so wale ma iya gani wa ga guba ade ma iyatun amma amma da ma iyatun khafa ma iyatun amma wunga yin baya kunu min najwa salatatin illa huwa رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ننسي كيف ma iya tun أما مئية خاصة تغني تكون تشي تشي تشي ya inna ne ma kuma asma'u wa ara wa ale ga ma'iyyatun khasa wala fa mabe zakir kirki da mumini shi sai zai je ba su kune amma ma'iyyatun amma to zai kirki to zai je fata ma'iyyatun amma la dikiyar wala faman ribi a yi abin da kuke wunde jiyar su za mu yi a san mu da alfasari bi a ruriya da na bibi a ci a gane na wal ilmu Allah. Um, sai shiga inna Allah a tuyi ce na taqaw wa famba da zai je su da tuyi ce ne na hum muhsinu nuna ganin da zai je ji bolo bolo ne wale gara ga ga takwa Allah ngai an bai na taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya wallahi yakan wallahi da tsakani wa bi tuyi tsakani wa bi azabai ya ce ne ga kan wani wala jiyo ya kan wallahi ma na ga da so bai su kuma an tabu da Allah ala nurin minallahi ko tarjo thawab Allah wa an tajtani ba ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah wa basuku yace asko daga basuku e bona wai wa janna sokona wa mo doya bele basuku yace asko daga basuku e bona wasu da azabayan sokona nan nage lasa je kiyo naga ita kuwallahi ajo takawa ma nga la sokko nga ala kalwa aljanna tilka aljannatu tati su min ibadina man kana taqiya aljanna za ni gade da sokko ni ga sokko ala kalwa aljanna wale ku wallahi ba laba gobe azo nga mai do gan na na yayin ta taqullaha ya lakum furqana ya gade da sun yace ce ci ga irin lawa gan na na ja waga da da sai cuci ci go was daga bible wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ne ga su da yace ne cuci ga wan tun layu daga bible wa yarzuqu min haythu la yahtasib cuci ma yu azgi da banu fa to anan wale takwa allahi ngai kaya yazunya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama ku ci alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ila lakum tattaqun ya buye biyar da su yin ceci wasiya na ceci na jina da kirki je jina ga yaso da ya yaso yace Allah kad wasayna allazina min qablikum wa iyyakum an taqullah da yi taniye na ija wasu ci to ya tsoma ne je wasu yaci ya sunda su ya sunda su yaci ya tsatsu yaci ya mi su yaci ga le su yaci ba mu ne su yaci ya gele lugwa nan ya lugwa sun za wuce mini ibo da takawa wallahi ba ne idan itafillah itafillah itafillah haisu ma kunta sun su ku bandoro no gadana wa bi fi atal hasanata tamuha wa magaya tu da gelo magaya ya tun gudu lamun shuya wa khalikin nasa bi kulikin hassan tsammoje ta biya wani lokayen za a hanyar shi wa ga hadisin na cile haki soko ko dawo haki ci tace wa dawo haki za a yi ma dawo wa magaya ci so ko ci wace ya kita wa ci wace ya za a yi ci isha Allah ga gawa itakin la ya su ma ta yin soko da wani sun da soko wa tiri sai ata alhasanata ta mu wa ɗan tude da nawa galo wani atun gurin da cibo zuma waje shirka ne atu ba jiga ta wasu tawhidi waje kufuru ne atu ba jiga wasu musulunci waje jiga ne atu ba jiga wasu kiyo da wasu sunna waje ya ce ne kiyo atu ba an wace luwa bai da waje wato fi azo wato lukun kirki wato ya kwani ne an wuce cici sai bai ji kiyo sai kuranu sai kuranu fiti sai jin azkaru sai jin salatu kashi wai zaji kafiri ne kuma dai dalila a tubaji ɗan ruwa da kuma yi tinkawai sai lo makanta sai lo kiriki, kashi sai da ɗaya to yaci a fele to yi mun kada jiwon ya firkatun da Allah yana yan murjiya ko kawariji ko zila ko zai kina mun wani nan nan wani wa asbi siyat al hasanata tamhuwa wa khaliqin nasa bi khuluqin ji tabiya kilkilo ba za a yi ganci ake ba an yi latin ba ba an yi bawa damo ba an yi nawa damo ba an yi makwabciyoyi damo ba an yi musulmi damo ba an yi kafiri damo za an yi zai jokiya na tuwo za an yi zai jokiya na damo wa halikin nasa da hulikin Hassan wato ya kirkiyo ba wale kamin nora wasu ba wata aji fahimta yanayin Allah so wa ga zanin nan wallazi na hun muftinu ne gan da zai jeji bolo-bolo ne ke al-ihsanu al-ihsanu right here Emina alim sa sallam ne ke alim sa sallam ya al-ihsanu nan. an sabu da كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك wajibu to ya tuye cike wele tuye ce kaga wafe wele a ya tuye jike wele na na tsayin ni wale mini ihsanu ga zama mun da yi manzila yan kono ruwa waje jibu ta tuye ke tuye lewe na ga waje yansu yi eh, waje ji practice hmm. hmm? hmm. wani waje information na supervisor abi na kuma jiji na wa ku yikini na ngo bi ga wa ku yikini ga won chaji wa di bu muluku good ni ni waka tun ba ka mo be class na fun shi ko ni an kala wa information supervisor ya chayin zanire ni wa preparation di lesson note wa ka lesson plan hmm. Hmm. Hmm. wa ka ashe mun ja to ji makanta ni ga ga zan duda dudu makanta su zan du le wu gwayo ni waji wa wa ru ka pa wangi wa ja wu pe wangi aje o ti we o ji kan zan zan du ga bi bi ci ku se class su mo aje wa ga la class la fi ko ko to ga yo jan ka lo ga to pati ci le wa ni ga je ganin kawa wa ci ya fo ga ga ga gaskiya ci cawan gidan nan kuje wasu a zaɓe ce e e na wabe ji su gburin su zaɓe ga wata ungu ta su da jilani kashi ake bai review ne ya can ɗabiyan nawa ci jin na ƙata da ɗabiyan kala su zaɓe ta haji kilasa ba ta mutum ya sai na wasu na waye dabi ya can yana na wasu da dayanin zawangi wa ya ji sai hmm. ci mai liye fundun da kowa dambu kowa da jambu to wadda shi fatau to wadda shi yabo to wadda shi ndocho to wadda gwanta ba ta ce ce liye to wa lile to wasali ya alamu khayi na no ma su fi sudur allazi raka hina takum wasu buka fi sajidi yuhazzirukum ya nafsa na yahsabuna anna la rahun wanda juwa kuma bala na rusuluna ladayhim bude amma yi na yin nan ya zaje gini ni bai yesu zo ya ce ce ci da ne jeje na shi ya jina yesu zo ya ga na shi ya ga na ce ce wa ime ke su zo ya ta na shi ya ga na mala'ika ya lauka ya fara kya ne a dula wuza da saka da gan ba an yi wato jin ka fadi na suka liyo mala'ika hasiba yanda jingo yanda jinwa wi na ga wasu ya gabe da nore alifani ngani wajibu ta sai kici kici lewaye nan wanda shi gaji sallah jebun gaji jebun gaji ka ton akai laula an shi ba ka ni jebun gaji to mali da kigan kin gaji gaji ku shu gani ka ci wi trawo bo mun ga ka tawa akai laula ko an shi gaji da jembo wa ke sho ki da kirkinan mun ga dajin ruci ga le tabiya sai sai an kuli wa ga su sai ne liyo shi haka ne sai ci fice gai liyo da buwa sai ya ji gani ko alai mini ya zoji ihsanu lo bayan yaman ciuji rai wa dai ne walidaini ya zoji bolo bolo lo bayan yaman ciuji kada rabbuka an lata gudu illa iya wa dai ne ihsana wani ce min na mawaji wajibu bolo jin lo bayan yaman ciuji na wafi waje biyayyo ya biyu da daga su kuma kani da yanzu ciwo ba nan ba ne ji zaguru kanin kwa ji zaguru akun anabi su kwa kashi anabi su kwa ji training wa maza ndo mini abu alu feji bolo bolo da yaman ciwo anabi nuhu ga rabbi gifirili wali walidayya kake fadi ne fadi da ne ke nami wani man da hala bai ce nan wal mu'mini na wal mu'minati in ji bolo bolo je yamma tunan ce fata addu'a ya annabi ibrahim alayhi salam mu fe ji bolo bolo be babu yaro fe yi gugu zo musulunci go ya bati la ta budi shaitan ya bati ne ka jani nabi malami ya ya bati kaza ya bati kaza kai anibi ibrahim ta gun a suka ka gafara ya sai na sako kan zo suna la kawai ibrahim li abiyi la taifiran da laka wa mamliku laka min allahi min shi annabi isa alayhi salam mu ga wa barran biwali da ci ce ya mi fe zane bi bolo bolo ya nan yi na yi wannan na kawai ga isa je wuce baba annabi yaya da same thing to wa barran bi walidayya wani mai jali jabaran shafiya ko sai ta mi feza ne ji bolo bolo no bayan ba ko biyan nan ni nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga istazan to rabbi an astaghfira li ummi in wayas min da su kuma ba gafara ya ne ni fallam ya azin li sai ci majin zimiya miya wasta azantu an azura qabraha mawazi min jiziya zan kabari yan nan ni ba a zina biyu sai ci cijin zuniya ne ba ta bulu-bulu zane ke jilo bayan mai caji da nore abdullahi umar kulle zango ci a wancan hajjiki a ku, hakuku ibn umar ci a cikin fi cikin wanda na latabu wani rikin da lafin waro ne lafin zane cikin zai shiga basu wani gawai idi mana kata ya rungaɗe eh, zane ya ta samu ga tsaye na muru ne da ya fi kawo wanda ya ga umaru nan gaza na yau a annabi maga ina min a abaril birri an yasila rajul ala wudi aliyi ni bolo bolo na ga bolo bolo na zo ji alkhairi ji ta ne ya yi za shi ya babu ne yi majina yi na sashi shi in ji za a ci ni ni boji to bolo bolo ji na bayan manci a ta basayin eh, ya baba wa kila ce masa ga gaji yabo abu rera radiyallahu anhu abu rera ke abu rera jim abu rera sai ba ga anabi ba addu'a ya nani udullah ay yahdiya ummi ba so ko aga so ku wun nami bare annabi ga allah ma ji umma abi rera allah wun na abu rera ba kisan jureju dana fe ji na fila nun fi yu jureju biya ga ummi wa salati nuke bida bi jureju biya nuke bida bi jureju biya ga jureju mi nawa yore nufi ba duwa da sai juga ga jureju a tun masayan wuji fitina da gan zagi ta amma jureju jihar da sai lodi fitina da gan zagi ne kiya yau ke ji sallah ya farilla wuje farilla sallah ya ya ta wuce manya ko ne wa wa wa fi fi na a cikin maza an nan na kuma kai wani kijin Eh? maga kunu ile ga ati ka mi so shi ne go lere kunu laji ila go lere ngan ila ti won so ni shi na ngi ti gidu ngan ya je laju ngba amre go de la ka mo jo go wa lajan amga kwa le ga ati go ti ti go so ti ga mama kile ti nana na sa lo bayan man shi a tato man wuce ko wuce ko yi man da ce ge zanzu ga wanda jika ka ya bane babu e je da man da ce ge zanzu da shi da cikin wanda jika kai bane nau je da ma sulamul usuli la ilmul usuli mi ko ngo dogo ngawu zaidul madkhali rabiul madkhali ngawa katun alhakami an fi da zaje makaranta yammacin yi bai da a aje aje da yi fogo fogo kan su duji ka to jefa na kina su kan kiyar su kan rakun ya abe nan yi mafi a cikin mafi yi. sai shi ma albarka da kasu ibn jauzi mun ce zanzu don shi ne cikin wanda ji kasu a da diga guji kasu ebe nan nugu wa guji di mu ya wani zabi na fe di ya wuna sai shi ma albarka da ya mai shi da ka kaka kaka kaka kaya su aka gaba wani da shafe ya wani wani eh. imanci na ya ci je irin wani jahili ce ti sun node ya ci je daga wani waje kakawa zai mafi don shi shiga kashi no ngo ne to at least to bu wani shi ndo ci wa ngo waje wa yasho shi ke kun da ma je ta dika je da ngo ngo ne ji dole na wa na ka ilimin wa nan ɗari da bane je fardo a yi ta ce obo nan tauhidi sallah azumi kashin alula and the rest ile nene shi ki nene shi lazimi na tole wa ne ki nan so wa lege ko no wa da ga ne ki da su ko ga wa mu so ba ba de ne ma mini e to abu don awe ko no ga ji ka tuna ya we ngai ku an fusakun wa alaikum naro kudu annas wali jaran go so aji goji ala wa pe ko e o do layo to boji katon se ti mo to uba ni we di ki o wa da jiyan nga masu na alijin haya na fasara ya kuwa hanfasa kuma alaikum naro kudu annas sun alimu alimuhum wa ajibuhum ki giye shi ya ilimi ke mai jakiyo ke mai jalatabi ni kallo bayan mace radda na ne wadda laka mu dai wadda layi kurbe yin jinitan wadda kaci dubbe wa tuno na wa funu kashi a fi jirombo yu a tuno fi dukun yu wa yu wa ji ni yu wasinkata yu wa fi yu wa yu wa fi kaga fara yu so kwe no ile ko wa ko mu pe wa wa da ji ma fi da lo ti dembo na le da fe je ma jo to kuna yenne kas da mi ne kibo jirru alwalidaini wa ya fe la asali amma ya gishi shi rajin gangan wai da ya tika mu wannan wazu musulunci wanda bu wazu musulunci rajin gangan ya tika ma mu yajin nga ne kin wa ta doro ne wa ga da mu ka sallama wa feja ka baga kwaliyo nga alafi ka je bu nga alagi ala bi she zu ga ba giri kan mu shi wa ga kafiri zu bi shi wa gi bi shi kafiri an ga manon zun gore alwa ka ga da kafiri da zan bi ce jinin da bara nga wai ji gubo ne ga ni kuma ga yi ga in ga ga babu yi kafir wai lazumi a ba kafir a sha musulmi yi kafir gu nga tilka bidatu na na su ce wurin ya wule Allah kiyaye musu shi ba na je kan yana wani ga lisani ke da ta na irin sa la ka ta ba lisana ala kulli shay ta bulu ta dindo idan ka fatinul hitla kai za zabatu fatinul zibha bi gida duk shafarta wanda zai bi hata are mai fati da miniyan al miniyan al-ihsanu bi makiyo waje uwa ya ta zajuwo sin kama sallallahu ilaika wala tansa nasibaka min ad-dunya yin bolo-bolo kem na su kuci bolo-bolo ya wani wa ma fara bota sun daga yi shoman

na ya nan da abu an gawali a laifin sa'a sallan nukan gwayan yiri na nan a nabi ga laifin wannan rajulun bin ra'ati la ka da shaitan ne fare su ma ba yi kin zagi a ke gwa gidi da nan diwa sai da tashi a wa kiyo wa shaitan ko number 2 na mun wani shi na su ga ne sa'a sallan gan la yasu ana bi mai yatin fi rafi ahadikum allakun to a kan da la ta rulu giti Mu dai sauki gan hanyar musamman a tan da ta hilu wani rawa kai zagi na jihar lalliya bayan ke ta ci a nabi ga la'o safi unni sa'a ya jiki an ne ya an zagi gwa ya yi ni ci a nabi sa sallin ga mata rautu ba di fitna a dobo halar rijali mina nifa ne ilu na gwa zuman buna lagun tuba a gija a kun zagina ke goro to ce wala ta tabi'u kutuwa ti shaitan daga e lami su kutuwa tu shaitan mu iya nan nama da miya kutuwa tu shaitan mu ebola daga wai kogo da wai kisu da wai hogu da wai jularo da bi ne wa wa gida jiyawo amma ga biyo ganin su kuma gan kwaba inda ci ga jin lalace a cewa da zuwa gan ga su gan su kuka illan lamam lamam mu fiye kuma jin lamam mu ne ta gwagun to ci masiba ne yadda da shi ni ani shi zawangi da suna yoni zane zane ji wala kan zane su duka inda bira ma zane ji katu unji wa wala katu no justify ye didi nga ma la katu amanu yo na azal ilmu ji hakika ai na azal ilimi na na dinu a dinu yo fanzuru ku zo ne gwa dini ebe ne ilimi a manuro ga ne gaji kasu na ko kai deje gadi na bon wa dike na wa juji a won ci gula wa ga wani gadi na wannan ngam malan wajin wari bi ta ce to mambu to ji maka ko yesu na soko yi so soko eji dai dia na yi gaji doji mu wallahi zan do ci ba be gan wa ji katun ba won wa zo kowane man na ga zane wa zuwa biyana in ga ga gibi gungun cile mai da na ga da su kudu fadi in wani wasu a. mari ga kiliya amma bayan kanin wani gogo latin sa kami na duniya na kin waji jinin wa ga ko gaskiya ga da wani wani eh na ya aya nan Allah kiyaye mu so ne gan ayan nan wa kinna la ma alladina taqaw alladina muslimuna wani ga ya ce falai da su gugu? ya yi bakin wake ga ya ce falai isanu wale ga ya ta shiga jisun da ke laki wake ji ba fiye almaiya aya na dai masu wake laugan allah wanda mini sunayen cece aya na ga manyan inna ni ma kuma asma wa a ranar mini yana lawi na su ce wagan kuma ga ce wagan su ce wagan wale ga asamu ta mini sifin ta mini sifin ya ce wajen na wa ara mazukun ya yi lebo a legan ce ce le bayan da mini sifayin ce ci buhari na wani ko jefe su wa wale wa mura ɗoga ce ce waga mini amfani na wala daya wani ga a gaga yake na ce ci wani wafe ga waga alkurani wa yi sallah wa ji kama wa bakatun hadisi wa ji azkaru wa ji salatu ya nabi wa ji istighfaru wa ji tuba wa ji foro da shuguri wa kagwayar tun da ashe wasu sun waga ga shiri mun man kana yamin billahi wal yawmil akhir bal yaqul khairan aw li yasmut dan ga ji imani da tuye ci da fali kiya min mun kana kai ko man wasu su wale mini yana a mini yana asma wa aran ne ta ke lawo ta la fali da su wa ti ga gajejiya ibn da e bo wo tuye ci wo tuye ci maga e wo de je automatically alin ara kijin ga lefi ka aga kai za gani tokwagi anamimanci kazafi ya zuga gadidi ya zubu kuti ya zubu zulani ba sai daga jiki ya daga gabe na naji shi ya zuci kuti ba zamu ci naji ce ta ne wale wa a ragan ji masu wa legan a felo kiriki da ce ci lewe wa ma ga gabe tun da ya bane kiriki da da ce ci kici wani a yayin gurko sai ce wasbir inna allaha ma'as sabirin a ku ji lalle a tika sai ce fanta da rejeji a kuri ne a daga ayan nan wani lafalalan kiwo falalayan asaburu falalayan akuri wasbir wa ma sabruka illa billah الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة قاعدة أجعل إنا لله وإنا إليه راجعون da yawa su birka ma su bara ulu na azumi minar rusul a kuri cikin nuna azumi na Rusul ji aji aji a kuri na fayi su cikin a saboda fata yi ko? good so a legan ne ki bayanin wala fala ya kuri wu a kuri ke ce mi lati ce ce a kuri ya ce yanzu lalafi lugo yan bi a kuri jin yan bi fadara yan ce ci kwale ga inna Allah ma'as sabirin wale ma'iyyacin khasa kake na biyu sai shiga kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin kam guki min fi'atin qalilatin jama'a shi ci de gina galabat fi'atan kathiratan ajizan ce ta ce jama'a shi kuna bi iznillah bi izni sai ce wallahu ma'as sabirin Allah fa mangani be hakuri ne ko lafa mayan da zai je bi hakuri ne ale gan wasu fala hakuri gan waje kiyo waje tabbatarwa ko na ji fata ya ga yamma iya wa hmm. e ya gabe e wa ga cin lewa ne ga wa e al istiwa wa ga zo da ko wa ci ga dan mas hanyar ya tun ma'iyatu ma'iyatun amma wa digan da ma'iyatun kawai da babu na bani wa ga yamma iya labi zuwa ni don mu ce wa ga da ga woro ya tiya sifayen alkalamu ga ya tuci ga wa qawluhu ya ga na latin da gan wa man asdaqu min lahi hadisa ke za wannan wani ma a zaddan wannan zuji gaskiya ku ya ce cina wa man azzaku min Allah qila ke zamake dambu na zuji gaskiya aku ya ce cina wani bayan na qilan ko bi hadisa waje ba take ce ce gangan daga ya ce mai gaskiya wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam ka kuna ce ci gaga annabi Isa gaga ya wa Isa ne ya Maryam na dan qala Allah babu ga baki daga ya ce ci da ce ce gaga wa tammat kalimatu rabbika kalima ya ce ci wa ya gumi sidqan da gaskiya wa adla da kiyan adalci wale sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami sidqan fil akhbari labarin tura na tsoyaciya na gaskiya yau aljanna dambu kenan dambu alkursi dambu al'arashi dambu ita labari ya na bane gobe ya ne da ya na jari ta na tsoyaciya ita ta labari ya na bane gobe ta na wasu ta jikiyo ita labari da wani ji fataya. a na da ya sabi ciji tsoyaciya labarin ciya an ne a beji kami a biya ta tashi kama na fatu ta labarin wuce fata yadda shi bene gaskiya shi ya goyo wa adlan fil ahkami hukuncin dole sai shiga ba an adal shiga da wani wala ya zumu rabbuka ahada sai ci wani zainin dundu zalunca kalimatu babu wannan gabo ya ga yan kalim ya ga sai ce ga gattiya ji ana ko wa qawluhu da ya ga sai lafna ya ga wa kallama Allah Musa taklima sai ci gaga biya nabi Musa ya matuka kayan e gaga kun gane ko wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga mini hum man kallama Allah mini abuwa da zai ce ci gaga da yi na tilka tilkar rusulu faddalla ba'dukum ala ba'din fi cin wuce ya sashi ya falata ce sasho mini hun mini abu man kallama Allah hade zai so ci ga gangani da yinin zama ya nabi Musa alayhi salam ji gani ko walamma ja'a Musa haku na annabi Musa alayhi salam ya ce ci na wa kallamahu rabbuhu ce ci gaga gani biyu a sha ce ci gaga biyu nabi musa ale gan ọ̀gá tiyan ne ní pátálì ní wọ́n gan ọ̀rọ̀ kí tí ẹ gangan ẹgbọ́n ní kú nga mọ́lá na ga ní ibrahim ga zuwa díẹ̀ ní kú tí yẹn nga ní kú tí yá gan ní yan yẹn tukù ní agẹ́ gangan náà àṣà kú tí ẹ gangan mí ni ẹ gan alif za a suna zaman ya hamilu ni ila saumihi ya alami lokacin ma yi wujo fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalam rabbi ibn quraishi